radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na daren yau Alhamis. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka da da labaran duniya da kuma shirin na ko kun san Afirka a yau. Muryoyin masu saurare, amsoshin tarbiyya gisoshin rayuwa da kuma shirin duniyar mu a yau to waɗannan dai su ne da idan allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na ku kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 25 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 11 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris na shekara ta 1957 aka kafa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen turai wacce ake kira da the european economic community ko kuma eec a birnin roma na kasar italiya manufar kafa wannan kungiya da ita ce janye kudade na fito tsakanin kasashen kungiyar domin sauwake harkokin kasuwanci a su da kuma nufin ganin hakan ya bunkasa tattalin arzikin kasashen yankin baki daya sai kuma shekara ta 1992 kungiyar ta zama tarayyar turai wadda ta kara karfi ta fuska siyasa da tattalin arziki a matsayin yankin da ma duniya baki ɗaya tarayyar turai ko kuma eu wato european union tana da majalisar dokoki da kuma kudade na bai daya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan maris shekara ta 1975 faisal bin sa'ud bin abdulaziz ya kashe sarki faisal bin abdulaziz na kasar saudiya faisal ɗanɗan uwan sarkin faisal ne ya kuma daɗe yana ƙorafi akan karancin matsayi da yake da shi a masarautar bayan kisan amin nasa an yanke wa faisal hukuncin kisa an kuma fille masa kai da takobi a gaban jama'a a ranar goma sha 18 ga watan yulin shekara ta 1975 khalid dan abdulaziz ne ya gaji sarki faisal bayan kashe shi da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris na shekara ta hudu amurka ta janye sojojinta daga ƙasar somaliya kafin haka dai masu adawa da gwamnatin said bari na kasar somalia sun sami nasarar kifar da gwamnatin sa a shekara ta 1991 amma kuma sun kasa kafa gwamnati tsakanin su daga nan sai yakin basasa ya barke a kasar a shekara ta 1992 amurka ta shiga kasar somalia da sunan tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin tutar majalisar ɗinkin duniya amma 'yan tawayen kasar sun sami nasarar kashe sojojin amurka guda 100 a rana guda a cikin kasar ta somalia wannan ya sa alatilas gwamnatin amurka ta sake yin nazari na ci gaba da kasancewarta a cikin kasar da kashe dai ta yanke shawarar mai da sojojinta gida a rana irin ta yau bayan da ta kasa kawo zaman lafiya a kasar ta somalia masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda hassan barka zai karanto to tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran majalisar ɗinki duniya ta bayyana cewa saudiya na yi wa jami'ar ta barazana game da binciken kisan 'yan jaridar nan jamal khashoggi kasashen korea ta kudu da japan sun bayyana gwajin da korea ta kudu ta yi na makami mai linzami da babbar barazana a gare su a fagen wasanni za ku ji jerin kasashen da suka ciri tikitan shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta shekarar 2022 to suka labaran kamar da za su zo muku ofishin hukumar kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wani bayani da ƙwararriyar da ke jagorantar binciken kan kisan ɗan jaridan nan na saudiya jamal kashogi na zargin cewa wani babban jami'in saudiya ya yi mata barazana ga rayuwarta kakakin hukumar rupert colville ya tabbatar da cewa bayanan da aka wallafa a jaridar guardian gaskiya ne kan barazanar da aka yi wa angus chalabar cikin wani sakon imel da aka tura wa kamfanin dillancin labarai na reuters a ranar talata ne jaridar guardian ta rawaito kalabar na cewa wani babban jami'in saudiya ya mata barazanar cewa za a yi maganin ta matukar bata dakata ba game da gudanar da binciken da take yi kan batun kisan dan jaridan jamal kashogi mr Kwalfil ya karar cewa ofishin ya sanar da labar cewa hukumomi da kuma bangaren tsaro na majalisar ɗinkin duniya na sanar da abin da ya faru koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami zuwa tekun japan lamarin da japan ɗin ta danganta da barazana ga zaman lafiya da keta dokokin kasa da kasa wannan dai na zuwa ne kwana hudu bayan da koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu a tekun japan firaministan japan suga yoshihide ya kira lamarin a matsayin barazana yayin da kore ta kudu ta kira taron kwamitin tsaro na kasar tare da nuna damuwa kan lamarin wannan ne gwajin makami mai linzami na farko da kore ta arewa ta yi karkashin mulkin shugaba joe biden na amurka wanda ake kallo a matsayin wani sako ne ga gwamnatinsa tun da farko dai a ranar laraba joe biden ya bayyana cewa ba wani sabon abu a cikin gwajin da kore ta arewar ta yi a libya an kashe babban kwamandan mayakan halifa haftar cewa da mahmud al-warfali wanda kotun hukunta mai laifuka ta duniya take neman ruwa a jallo bisa zargin aikata laifukan yaƙi rahotanni daga libyar sun ce an harbe alwarfalli da bindiga a birnin benghazi a shekarar 2017 ne kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta zargi warfalin da aikata laifukan yaƙi bayan kashe mutane 33 a yankunan bengazi daban-daban sannan ya kuma sanya aka kashe wasu mutane shida ba tare da yi musu shari'a ba a watan satumban shekarar 2020 tarayyar turai ta saka warfali da wasu mutane biyu takunkumi sakamakon kita hakkin ɗan adam a libya a baya dai an ga yadda warfali da magoya bayansa suka dinga kashe fararen hula a kasar ta libya To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Kasar Jamus ta ce a shirye take ta mayarwa da Najeriya wasu kayayyakin tarihinta da aka sace daga masarautar Benin da ke kudancin kasar. Kayayyakin sun jima suna aje a wani gidan tarihi da ke birnin Berlin na kasar Jamus. Gidan tarihin na dauke da kayayyaki na tarihi 530 da aka sace daga masarautar ta benin ciki har da tagulla 440 inji kamfanin dalancin labaran faransa na afp an dai sace kayakin tarihi ne tun lokacin turawa mulkin mallaka daga masarautar ta benin ta tarayyar najeriya an dai shafi tsawon shekaru ana tattaunawa tsakanin hukumomin na jamus da najeriya game da kayakin tarihin To a fagen wasanni kuwa a ci gaba da tankaɗe da rairaye na neman tikitan shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na Afirka a shekarar da biyu mai zuwa idan fa Allah ya kai ya zuwa ranar laraba kungiyoyin kwallon kafa na kasashe bakwai ne daga cikin 51 suka ciri tikitan shiga gasar kasashen sun hada da jamhuriyar kamaru mai masaukin baki da senegal algeria mali tunisia gini da kuma burkina faso a ranar laraba da ta gabata burkina faso ta yi kunnen doki da uganda sai malawi wacce ta doke sudan ta da ci daya da nema yayin da ita kuwa ruwanda ta lalasa mozambique da ci daya mai ban haushi ita kuwa sudan ta ɗauke sao tome princip da ci biyu da nema madagascar kuwa ta kwashi kashinta a hannun habasha da ci hudu da nema sai gini da ta ɗauke mali da ci ɗaya mai ban haushi ranar juma'a jamhuriyar niger za ta kara da cote d'ivoire ko kuma ivory coast yayin da ranar asabar nigeria za ta kara da jamhuriyar benin to karshen labaran duniyar kenan To Hassan barka kenan dauke da labaran duniya daga nan Radio Hausa BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a yankuna daban-daban na afirka da yin sharhi a kansu da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to daga cikin batutuwan da suka ɗau hankula cikin makon nan da ya ko shakka babu hadda batun mutuwar tsohon shugaban ƙasar tanzania john magufuli a ranar 17 ga watan maris din nan bayan rashin lafiya da ya yi fama da ita to shirin namu na yanzu dai kan wannan batu ne zai yi dubi don ganin wane ne shi kansa wannan bawan allah washin wasu irin ayyuka ya aikata na ci gaban kasarsa da ma kuma kishi na nahiyar afirka wanda ya sanya al'ummomin kasarsa da malumomi daban-daban na nahiyar afirka bugu gurkari kan 'yan siyasa da shugabanni suke ci gaba da jinjina masa kan irin wannan namijin kokari da yi don haka sai a biyo mu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar. Tanzania wa zai ku ba mai bata muku sunar ku ku yawai da makwabtar ku shine darajar ku da karfin ku shine karfi na afirkan ku. To masu saurare barkamu da sake saduwa. kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar 17 ga watan maris ɗin ne dai shugaban kasar tanzania wace kuma a wancan lokacin take a matsayin mataimakiyar shugaban kasa wato samiya saluhu hassan ta sanar da cewa allah ya yi wa shugaban kasar john magufuli rasuwa sakamakon matsalar zuciya da ya fama da ita lamarin da ya kawo ƙarshen cece kuce da ake yi dangane da batun rashin lafiyar nasa da kuma rashin ganin shugaban na wasu 'yan kwanaki da har zu suke cewa ya kamu da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus to virus rasuwa tasa dai shugabannin afirka daban-daban sun fitar da sakonni na alhini da kuma jinjinawa irin kokarin da ya yi wajen ciyar da kasar gaba da kuma irin wato kishi da na afirka da yake da shi wanda na daga cikin dalilan da suka sanya al'ummar kasar da ma na afirka nuna masa tsananin kauna a rayuwarsa da ma bayan rasuwarsa To don tattaunawa da kuma neman ƙarin haske kan wannan batu na rayuwar shi wannan shugaba da kuma irin ayyukan da ya yi wanda ya janyo masa al'umma din suke kaunarsa kana kuma ake ganin cewa an samar a wato rasuwar tasa ta haifar da wani gibi a nahiyar mu ta afirka to halin yanzu dai ina tare da malam awwal ahmad wani dan najeriya amma dai mazaunin kasar tanzania na tsawon lokaci kana kuma mai nazari kan lamuran siyasa zamantakewa da kuma kasuwanci tsakanin kasashen gabashin afirka da kuma na tekun indiya a to awal barka da zuwa filin namu da fatan kana cikin koshi lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wargunan lokaci. Ato manawal muna batu ne dai dangane da rasuwar tsohon shugaban kasar Tanzania John Magufuli. da kuma irin yanayin alhini da shugabanni daban-daban na afirka suke nunawa kuma suke ce suka nuna kana kuma suke ci gaba da nunawa dangane da shirya wannan rashi da aka yi wanda ake ganin cewa ya haifar da wani gibi a wannan bangare na shugabanci na nahiyar mu ta afirka ba ma kawai kasar tanzania ba a takaice wane ne john magafuli shi dai marigayi john pombe joseph magafuli an haife shi ranar 29 ga watan oktoba a shekara ta 1959 a garin da ake kira chato wanda shi kuma yana cikin ƙauyen kagera wanda a yanzu ƙauyen kagera kuma yana cikin bangare ko kuma a ce yana cikin yankin geta wani ɓangare ne na arewa maso yamma na ƙasar tanzania din john pombe joseph magufuli ya fito daga cikin iyalai ne waɗanda suke bin addinin krista kuma waɗanda suke riko da addinin sosai mahaifinsa ya kasance manomi ne kuma lalle ya taso ne a cikin rayuwa irin ta ƙauye wanda ya tsunduma cikin harkokin sha'anin noma yana taimakawa mahaifinsa daga nan mahaifinsa ya tura shi makarantu da dama inda ya karatun firamare amma mafi shahara daga cikin makarantun da ya yi shi ne akwai chato primary school wacce ya yi ta a 1967 zuwa 1974 sannan kuma ya halarci sakandare a tsangaya ta katoke seminary sannan kuma ya halarci sakandare babban sakandare ta lake sannan kuma ya yi ilimi mai zurfi na sakandare wanda ya shafi harkar malinta wanda ya shi a wata makaranta da ake kira mkwawa high school a 1979 zuwa 1981 shi john pombe joseph magufuli ya shiga makarantar horar da malamai wanda ya sami karamar shaidar karatu ta diploma a bangaren kimiyyar koyarwa inda ya kware a fannin chemistry da mathematics da education ya kuma karantar da ilimin chemistry da mathematics a wata makaranta da ake kira sengerema secondary school john pombe joseph magafuli ya sami shaidar digiri a bangaren kimiyya na koyarwa wanda ya samu digiri wanda a turanci akan fi saninsa da bsc education degree wanda ya kware a fannin chemistry da kuma lissafi wato chemistry and mathematics ya samu wannan shaida na digiri ne tsakanin 1985 zuwa 1988 daga jami'ar dar es salaam wacce aka fi sani da university of of dar es salaam wacce ita ce babbar jami'ar kasar sannan kuma bayan samun wannan ya yi aiki a matsayinsa na industrial chemist a wani wuri da aka fi sani da inyanza cooperative union a bangaren da ya fito kenan muwanza. A to da yake an fi sanin shi wannan bawan Allah John Magufuli ta bangaren siyasa. Bisa kuma ga bayanai da muke da su ya fara shiga harkokin siyasa ɗin a shekarar 1995. inda ya shiga jam'iyyar nan ta ccm ko kuma wanda ya kira da harshen swahili da chama chama hinduzi a cikin wani awal za mu so karin bayani kan yadda shi magufuli ya fara harkan siyasa da kuma irin mukamin da ya rike so shi shugaba john pombe joseph magufuli ya fara harkar siyasa ne ta inda ya nasarar samun kujerar majalisa wanda ya wakilci wato bangaren da ya fito shi chato din chato constituency daga nan ne kuma ya fara tafiyarsa ko kuma ya fara samun nasarar tafiya a cikin duniyar siyasa wanda ya shafe shekara 25 yana bauta a ƙasarsa a wannan bangaren wanda kuma a shekara ta 2005 ya sake cinye wannan zaɓe a karo na uku shi ba tare da hamayya ba sannan kuma a wannan matsayi da yake ya kai matsayi na samun bangaren minista wanda ya rike minista na harkokin ma'aikatar harkokin ayyuka ya yi deputy minista sannan kuma aka mai da shi minista mai cikakken iko a shekara ta 2000 zuwa 2005 sannan kuma ya rike ma'aikatar kula da harkokin ƙasa ah, da gidaje kuma da samar da eh, matsugunni a jama'a wanda yake a turanci ana kiransa human settlement development sannan kuma ya rike ma'aikatar bunƙasa harkokin dabbobi da kiwon kifi a daga shekara ta 2008 zuwa ta 2010 wanda kuma daga wannan lokacin ya sake da ya rike ma'aikatar ayyuka a karo na biyu zuwa ta 2015 wanda daga wannan lokacin ne kuma ya zama shugaban ƙasa na farko a tanzania bayan ya sami amincewar ita political party dinsa a tumala awal watakila masu sauraronmu za su so sanin menene dalilin irin wannan ci gaba da ya dinga samu wajen aikinsa da sai aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa da dai sauransu wannan ci gaba nasa yana da alaƙa da ƙaurin suna da ya yi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa kuma lalle ya kasance wa mutum ne wanda yana da hazaƙa da himma kuma bayi da tsoro sannan kuma mutum ne mai son ya ga cewa an yi aiki yadda yake dan har sukan masa take shine most efficient minister a wannan lokaci ya sami wannan suna wanda tun daga jami'a ma lallai yana da wannan rekod din inda kuma wannan abin ya taimake shi matuƙa wajen samun nasarori a rayuwarsa shi john pombe joseph magafuli kuma har ila yau yana da digiri na biyu wanda aka fi kira da masters shi ma daga jami'ar dar es salaam ya samu wannan masters ne a shekara ta 1994 sannan kuma ya samu digirin digirgir digiri na uku kenan wanda aka fi sani da phd shi ma daga jami'ar dar es salaam din a shekara ta 2009 wanda a nan ne ya yi bincike mai zurfi inda ya yi bincike akan wani sinadari da aka fi sani uh, ah, anacardic acid bisa wannan nazari za a ga cewa wato mutum ne wanda yake da cikakken ilimin kimiyya na ɗanyi wannan bayanin ne saboda yana da alaƙa da dagewarsa wajen yin bincike akan abubuwa da suke shigowa kasar daga kasashen turai wanda har ya shafi ita wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ya dage kan cewa lallai a yi testin din dukkan wani abu da za a kawo da ya shafe ta cewa kwararrun sa masana kimiyya na ƙasar sai sun tantance kafin ya kasance an bawa 'yan ƙasar ko an yi amfani da shi akan 'yan ƙasar saboda wannan yana da alaƙa da ƙwarewarsa da kuma abin da ya karanta aka akasin yadda mutane da yawa suke kallon cewa kamar kawai yana yi ne haka kawai a yana da alaka da ilimi da yake da shi a bangaren afirka afirka mu yan tattun yaya zallar mu da ƙasa da ƙasa komai namu babare yau mai mulkin mu kokan kan ba a tsakaninmu. To masu saurare wai laifin daɗi karewa gashi mun ɗauko bayanai amma lokacin da aka ɗewa mana ya riga da ya kawo jiki don haka dole za mu yi bankwana da ku a nan. To amma da idan Allah a saduwa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya don jin irin ayyukan da shi marigayi Magufuli ya yi da ya sanya al'umma suke son sa sannan kuma mu ji irin rawar da ya taka ba kai a nan Tanzania ba ta ma Afirka da kuma irin gibin da mutuwar tasa ta haifar a nahiyar mu ta Afirka. Insha Allah a saduwa ta gaba za mu ji ƙarin bayani kan wannan lamari. ta masu rare kafin lokaci din a madadin shi malam awal ahmad wanda ya amsa ma tambayin mu kuma muna fatan cewa insha Allah a ta gaba din zai kasance tare da mu a cikin wannan fili din don ci gaba da karin bayani din ta ma kafin nan lokacin da kake ta ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shirin Afirka a yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare. A yi saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu! gidan rediyo BOH mai magana na Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambia. Eh, yau ra'ayi na shine akan duka shugaba wanda yake niyya hawa ko jeren mulki ko wance wanda Allah ya baiwa yau babban ciwon ma kasar Niger gaskiya taɓarɓarewa tsaro baiwa a ce sai abu ya riga ya faru tukunna za a kula da shi. Soja ya zama kaman allurar rigakafi a ƙasa amma idan aka ce ce abu sai ya faru a kula mutane gaskiya akwai abin duba daga ciki e, sannan kuma muna nema da gwamnati mai shirin hawa ta kawo mana sauƙin al'amari a cikin ƙasa duk wani ɗan kasuwa ya ga abu ya sauya akwai sauƙi akwai sauƙi har yau dai akwai ababa da dama waɗanda na ci gaban ƙasa ne waɗanda ya kamata a mai da hankali wajensu Assalamu alaikum radio ta hirar mai magana mamman lawali mai dawa a gadas a Nijar. To bisa magana 'yan siyasa ta Nijar na farko da 'yan siyasa ta Nijar kowa kishin kasa ne yake. To mi zai hana sa hada kanuwan su don kasan mu ta ci gaba mu talaka mu daina wahala. Ina fatan su hada kanuwan su don kasan mu ta ci gaba. Kowanne ne dai Nijar Nijar Nijar kin ga guda ci. kuma mutanen ga wanda su sun jima suna iko shekaru da shekaru da su ne ake dama. In wani ya haushi sai an dama da su. To mi zai hana su hada kanuwan su. kasar mu ta ci gaba mu samu albarkar da yake cikin kasar mu kuma ina fata Allah daga tutar Nijar sama ga kasashen duniya baki daya ina fata kuma wannan yan ta'adda da suke kawo hare-hare a cikin kasar mu Allah kai ba su izini Allah kai sake ba su izini in ma shirya ne Allah shirya da su in ba ma shirya bane kuma Allah mana karfi gare su saboda ko ina saka kai ta'addanci talaka ne ke wahala to ina muku fata alheri huta lafiya ni ne mai magana mamman lawali mai dawa a birnin agadas Assalamu alaikum sasha Hausa na BOH Hausa barkan mu da warhaka mai magana da wuri an da Benjamin Niger. Eh, Ra'ayi na yau shine zai tafi ko kuma in ce zan tura sakon taya murna ga dukkanin al'umman Iraniyawa a duk inda suke a duniya sabida shigowan sabuwar shekarar nasu na hijira shamsiya wanda muna fatan yanda muka ga wannan sabon shekarar lafiya Allah ya gwada mana tabadin madada muna musu muna taya su murna muna musu fatan alkhairi a cikin kafin wannan shekara allah kuma ya ƙara musu hasken musulunci wanda a gaskiya idan mutum yana son ya ga hasken musulunci ko ya ga musulunci a aikace sai ya tsaya ya bibi al'umman iraniyawa a yau wanda muna fata mu ma kasashen mu za su kai ga wannan gaci ta dalilin wannan gwagwarmaya da shak ibrahim ya kuma alizazzaki yake yi allah ta'ala ya cika masa burinsa assalamu alaikum assalamu alaikum kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger a wanga karan zan yi kira ne ga 'yan majalisar dokoki da suka shiga aiki a kan cewa ya kamata wannan rawa ta canza da irin halin ko in kula da ko in ce kunnan uwashagu da majalisun baya suka rika nuna dangane da maradin talakawa kawai 'yan majalisa kowanne kan shi ya sani sa a ta zama wata majalisa kawai da amshin shata gwamnati duk abin da gwamnati ke so shine kamar ma babu wata majalisa mai mai jawo hankalin gwamnati kan ta yi al'amuran kasa amma muna fata wannan sabuwar majalisa ta mai da hankali kan tahiyar gwamnatin da za a kafa ya zama duka ayyukan da ake yi ana yi don talakawa ne sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar radio musulunci na iran kuna tare na kule toro bakin wafital da magaram alhamdulillah to ni dai a ra'ayina na yau shine duba da cewa dama muna jiran kotun koli ta faɗi sakamako na dindindin sai gashi ta faɗi sakamako wancan zabe zagaye na biyu na dindindin ta faɗi mun ji daman na so a ce can daman baya a ce yan adawa lokacin da suka kai karan nan su kai su ma sun kai kuka gidan mutuwa eh bai yi wa sai ni abin da ta riga ta faɗa kotun koli babu wani gyaran da zata kawo wata Eskos kuskurima ce kawai za ta yi kenan dan wannan ma su yi hakuri su bar mu Allah komai ya zo a tafi da ƙasa a yi mulki lafiya a kare lafiya su ma lokacin su ne suke yi su ma idan lokacin su ya zo yan adawa ran sun yi mulkin insha Allah kenan a bar mu Allah komai ko yi zafi Allah ne ke maganin shi Allah kawo mu kwanciyar lafiya da lumana a ƙasa ta Nijar kuna tare da Toro bakin talabijin jamhuriyar Nijar da Magaram. assalamu alaikum wa wabarakatuh wa sashen hausa na biyu ta murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne yi da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya mun da za mu tsokaci dangance da sakamakon zaɓe da aka fitar ta kotu to gaskiya babu abin da za mu ce to zaɓin da allah muku dai shine na allah sa wannan shine mafi alheri a gare mu ko muna kira ga 'yan ƙasa mu ta nijar marungumi abin da allah ya mu babu tashin hankali babu wani faɗa saboda babu yadda za a yi mu iya canza To masu saurare da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To bayan shirin mure masu rare yanzu kuma sai mu na gaba amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata ko shirinmu na safe mun yi maganar alkur'ani mai girma da matsayinsa a cikin mutane tare da kawo ayin alkur'ani da dama a kansa don ansa tambayar malama salamatu daga jamhuriyar Nijar. A yau ma da yadda Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ba ga zama shirya waraka haske jagora sannan rahama ga duk wanda ya sa shi a gaba alkur'ani mai girma tajalli ne na Allah ta'ala amma ta kalmominsa da suke cikin alkur'ani mai girma don kasancewa daga Allah ne ya sa kuma Allah ya ce bai bar wani abu wanda bai kawo ba a cikin alkur'ani mai girma amma idan mutum ya kasa gano wani abu a cikin alkur'ani mai girma mm, ba wai dole ne babu shi a cikin alkur'ani ba sai dai shi ya kasa ganewa shi yasa a cikin alkur'ani allah ta'ala ya buƙaci mutane su koma ga masana alkur'ani mai girma don su fitar musu da abin da suke bukata a cikin alkur'ani a cikin alkur'ani mai girma allah yana cewa don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar a gare su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai bayyana alkur'ani ne mai fassara ayoyin alkur'ani mai girma ne da hadisan da yake faɗa wa sahabbansa da kuma ayyukan da yake aikatawa dare da rana haka ma iyalan gidansa masu tsarki a bayansa sun kasance masu bayyana alkur'ani mai girma ne musamman bayanai wanda ba su zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba misali a cikin alkur'ani mai girma Allah ya yi maganan zakka inda yake cewa ka karbi sadaka wato zakka daga dukiyoyinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sanya zakka akan abubuwa guda tara a zamaninsa kuma su ne misdakin dukiya a zamaninsa wanda suka hada da zinani da azurfa dabbobi uku shanu raƙumi da tunkiya ko akuya sai kuma zabib alkama sha'ir da kuma inabi amma bayansa musulmi sun ƙara yawa har ya zama akwai wasu ƙasashe wa'anda ba su da wa'annan dukiyoyin da ya ambata a zamaninsa sai malamai masana a cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa suka shigo da su cikin zakka daga cikinsu akwai shinkafa masara gero da dawa da sauran kayayyakin abinci wa'anda mutane a wa'annan ƙasashe suke su a matsayin dukiya da kuma abinci yanzu kuma kamfanonin motoci na wayoyi da wasu kayakin kere-kere suna daga cikin dukiya a wannan zamani da muke ciki don haka zakka yana hawa a kansu banda haka akwai wasu abubuwa wanda a zamani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a daukan su a matsayin dukiya duk da cewa suna nan wato kamar jini bai da wani amfani a wancan lokacin ko zamani in banda watakila a shafe bangon ɗaki da shi amma a zamani da muke ciki jini ya zama dukiya har ana ma bankin ajiyarsa kuma ba wani wanda ya isa ya ce jini ba dukiya ba ne a yanzu musamman jini mutum kuma ya ce ya wadatu da buƙatar jini tunda duk wanda yake zuwa asibiti to dole ne wani lokaci yakan buƙaci jini don haka duk asibitocinmu a gaba ɗaya suna da wurin ajiyar jini wanda a dole ne ya zama larura a rayuwarmu ma da haka akwai wasu ayoyi wa'anda muna iya cewa mutashabih ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a zamanin magabata amma a lokacin da ilimi da wayewar dan adam ya karu sai ayoyin suka zama muhkam ma'ana kowa ya san da su wato kowa ya fahimci abin da. ayar take nufi fahimta wacce ta dace da ita misali a da can an ɗauki duniyan nan a shimfiɗe take har ma a wasu lokuta duk wanda ya ce duniyan nan kamar kula take to ya yi sabo amma a yau ga kowa ya waye an kuma fahimci cewa duniya kamar kwallo take kuma ita ce take zagaya rana cikin shekara guda sau ɗaya kuma a cikin kwanaki 365 sannan jujjuyawarta ne yake samar da dare da rana sai dai a cikin alkur'ani akwai abubuwa da ake kira tauƙifi wato ba sa canzuwa wato ibadu waɗanda suka hada da sallah azumin wata ramadan da ayyukan hajji da sauransu ba su sauyawa a duk ci gaban ilimin da za a samu a duniya duniya ta naɗe don haka ilimin da ke cikin alkur'ani mai girma baya karewa don ya fito ne daga wajen Allah ta'ala Allah kuma iliminsa zatinsa ne don haka bai da iyaka za a ci gaba da fitar da ilimi cikin alkur'ani mai girma har duniya ta nade amma baya karewa kamar da yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul kafi ka ce da a ce teku tawada ne na rubuta kalmomin ubangiji na da teku ya kare kafin kalmomin ubangiji na su kare. kuma ko da mun zo da kwatankwacinsa ƙari cikin suratul kafi aya ta ɗari da tara to ma sauraro don ƙuran lokaci anan zamu za mu dasa a cikin mu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ban shirin amsoshin tarbiyya yanzu kuma sai shirin na soshin rayuwa yi saurare lafiya Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya ko almajirin da yake mata aiki ba ta bashi abinci daga tukunya sai dai ta hada na yara da suka rage ta zuba mashi san ba ta fitar da haƙƙin shi ko wani abin daɗi suka ci ba ta damu da ta bashi ba duk da shi ne yake wankewa sai dai ya gani a kwano wata rana sai na gwada ta na tura wani yaro ya je ya yi bara a gidanta da safe domin akwai abincin da ya rage wanda mai gidanta ne ya ci da ya yi saura ya ce tun da dare ya yi ta ba mu almajirai idan ya zo bara sai ta ce an jima idan ta farka za ta ci wani yaro ya je ya yi bara mai gidan ya ce ta bashi kada bacci ya ɗauke ta ita bata ci ba kuma bata bayar ba tunda an samu almajiri sai ta ce ita dai za ta ci yaron nan bai samu abincin ba haka ya kwanta ita kuma ba ta farka ba sai da safe lokacin abincin ya yi wari sosai ganin haka ya sa na tura yaro domin na ga yadda za ta yi yana bara ta ɗauko abincin mai gidanta ya ce kada ta bayar sai ta ce sai ta ce gara ta basu idan suka ji babu daɗi za su daina damunta da baracen banza haka ta ba ma yaron abincin ya tafi wallahi tun daga ranar ta daina kwanciyar hankali duk abincin da za ta ci idan ta sa a baki za ta ji wari wani lokacin ma hada tsutsa take gani kuma babu wanda yake gani sai ita lokaci guda ta fara zaucewa idan ta rufe ido almajirai take gani suna biyo ta da abinci mai wari ganin halin da take ciki ya sa mijinta ya kai ta wajen wani babban malami a nan ya gano laifin da ta yi darajar wannan malamin ya sa na je muka yi magana da shi da ƙyar na yafe mata bayan ta dawo hankalinta malamin ya yi mata bayanin komai a nan ta alkawarin ba za ta ƙara ba kun ji yadda na yi wannan mata domin abin mugunta ce wallahi gara almajiri ya yi ta bara baka ce mashi komai ba ya ja bakin shi ya shiru ya tahi daga wulakanta shi Allah ya kara rufa mana asiri gaba ɗaya hannu alhaji ya sa ya goge kwallar da ta zubo mashi yana faɗin amin na gode sosai baba Allah ya taimaka Allah ya taimake ka duk inda kake hakika na ga rayuwa kuma na ɗauki darasi sosai a cikinta abubuwan da suka faru da ni mabaraci ba abun wulakantawa ba ne haka almajirai su ma 'ya'ya ne bai kamata a ringa wulakanta su ba duk da cikinsu akwai masu illa amma dole akwai na kirki kamar yadda yake a cikin al'umma duk inda ka samu na banza dole a samu na kirki na ji daɗi sosai da wannan abin da ya faru da ni domin da haka bata kasance da ni ba haka zan yi ta tafiya cikin duhu har mutuwa ta ɗauke ni kuma na san Allah ba zai taɓa yafe mani ba ba zai taba yafe mani haƙƙin wani ba na gode sosai tsoho ya ce babu damuwa Allah ya ƙara kyauta gaba ni zan tafi kuma ba za ku ƙara gani na ba ni ma ku yafe mani akan abin da na yi muku alhaji ya ce ba kai mana komai ba sai alkhairi da sai alkhairi da ka kawo mana tsoho ya ce malam abu allah ya taimake ka kai ma ka yi yanda ake son mutum ya yi allah ya saka maka da alkhairi da ka yafe abin da aka yi maka baka bari shaidan ya rinjaye ka ba malam abu ya ce ni ma na gode kamar ɗaukewar wuta haka tsohon ya ɓace da sauri su kausar suka rike hajiya ita ma jikinta sai rawa yake yi yau ga ta a gaban aljani har sun yi magana hamdala alhaji ya yi tare da sauke ajiyar zuciya malam abu ya ce wannan shine ake kira da ikon allah lallai duniya abun tsoro ce kana tare da mutum sai ya munafunce ka alhaji ya ce ban taɓa tunanin akwai sa hannun gali a cikin satar da aka yi mani ta farko ba duk da nafisa ta ce tana zargin shi ko da ya yi mani wannan satar ban kawo akwai shi a wancan satar ba allah kai ne abin godiya allah ka ƙara tsare mu da son zuciya hakika na tsorata da wannan al'amari musamman labarin wannan mata da tsoho ya bamu hajja ta ce ku tashi mu shiga ciki wallahi gaba ɗaya ciki na motsawa yake yi dariya alhaji ya ce ashe kina da tsoro haka hajiya ta ce ni dai na yi ciki tunda allah ya sa mun sauke nauyi nauyin wannan tsohon ya zo yanzu insha allah ba zan ƙara wulakanta kowa ba dama na ɗauki alkawarin tuntuni tashi ta yi jiki yana rawa ta yi cikin gida gaba ɗayansu suka sa dariya To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. da masu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wanda shine shirin na duniyarmu a yau.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 harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan a ranar litinin da ta gabata ya bayyana cewa kasarsa ta gabatar da shirin kawo ƙarshen yaƙi kan kasar yemen ta hanyar dakatar da buɗe wuta a duk faɗin kasar ƙarƙashin sanya idon majalisar ɗinkin duniya da sassauta killace tashar ruwan hudaida da zuba kuɗaɗen haraji da aka samu a tashar ruwa ta hudaida a asusun babban bankin kasar da kuma buɗe filin jirgin ƙasa da ƙasa na birnin sana'a fadar mulki mulkin kasar ga wasu bangarorin kasa da kasa kungiyar ansarullah ta kasar yemen da ke rike da mafi yawan yankunan kasar tare da samun goyon bayan rundunar sojin yemen ta mai da martani kan wannan shirin dakatar da buɗe wuta a yemen da kasar saudiya ta gabatar kuma kungiyar ta mai da martani ne ta bakin shugaban tawagar shiga tsakani kan rikicin kasar yemen muhammad abdulsalam inda ya bayyana cewa wannan shiri na dakatar da buɗe wuta a yemen da mahukuntan saudiya suka gabatar ba ya dauke da wani sabon abu saboda kasar saudiya ita ce ke jagorantar kaddamar da hare-haren soji kan yemen tare da killace kasar don haka matukar tana son ganin an samu sulhu tsakaninta da al'ummar kasar ta yemen dole ne ta dauki matakin dakatar da kai hare-haren wuce gona da iri kan yemen tare da janye matakan killace kasar da ta yi ta sama da kasa da kuma ta ruwa cikin hanzari sannan mahukuntan yemen su dauki matakin gudanar da zaman tattaunawa da ita ita gami da saurin bangarori masu shiga tsakani kamar oman da amurka domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya a kasar ta yemen amma a daidai lokacin da shirin da kasar saudiya ta gabatar ba ya dauke da wani sabon abu illa sabuwar dabara ce ta ci gaba da gudanar da mulkin kama karya kan al'ummar yemen to al'ummar yemen ba a shirye take ta amince da shirin ba saboda babu wani sabon abu da shirin ya gabatar banda dabarar ci gaba da mallakar kasar yemen bayan da nuna karfin soji da tursasawa suka gaza baiwa kasar ta saudiya waɗannan damammaki saboda a fili yake cewa shirin ya baiwa mahukuntan saudiya haƙƙin sanya ido da kuma kula da duk wata zirga-zirgar jiragen sama a babban filin jirgin ƙasa da ƙasa da ke birnin sana'a fadar mulkin ƙasar yemen da ikon sanya ido kan tashar jirgin ruwa ta hudaida lamarin da ke nufin duk harkokin ƙasar yemen da alakar ta ta ƙasa da ƙasa yana hannun mahukuntan saudiya inda za ta iya amfani da waɗannan damammaki wajen tursasa wa al'ummar yemen a duk lokacin da ta ga dama don haka saudiya ta samu abubuwan da take nema cikin sauki bayan da nuna ƙarfi ya gaza bata wannan matsayi. har ila yau shirin dakatar da buɗe wuta da saudiya ta gabatar yana neman mika wa ƙasar saudiya cikakken ikon kula da tashar jirgin ruwan hudaida tare da gudanar da harkokin kuɗaɗen shigar ƙasar ta hanyar babban bankin ƙasar lamarin da zai wurga al'ummar yemen cikin ƙangin kama kariyar saudiya a harkar tattalin arziki saboda al'ummar yemen ba ta da masaniyan kuɗaɗen da suke shiga hannunta sai abin da mahukuntan saudiya suka ga damar bayyanawa kamar yadda al'ummar yemen ba ta da masaniyar waɗanda za a wakilta wajen gudanar da babban bankin lamarin da zai zame harkokin tattalin arzikin yemen ya koma ƙarƙashin jagorancin saudiya inda al'ummar yemen ba ta da ta cewa a ciki shugaban tawagar shiga tsakani kan rikicin kasar yemen muhammad abdulsalam ya kara da cewa suna fatan ganin cewa shirin saudiya na neman ganin an dakatar da yaƙi a kasar yemen ya zame yana ɗauki da niyya ta gaskiya da babu wata dabarar ganin ya taimaka wajen kawar da halin baƙin ciki da damuwa da kuma matsin lamba da kasar saudiya take fuskanta a yemen gami da neman mafita ga sojojin hayarta a lardin ma'arif da ƙoƙarin rusa gagarumar nasarar da sojojin yemen mukamin da dakarun sa kai na kasar suka samu wacce take dab da kawo ƙarshen nasarar kwace lardin ma'arif daga hannun 'yan mamaya har ila yau muhammad abdulsalam ya jaddada cewar al'ummar yemen tana buƙatar ganin shirin da saudiya ta gabatar kan batun neman kawo ƙarshen yaƙi a yemen ya zo ne bayan mahukuntanta sun samu tabbacin cewa lalle ya nuna ƙarfin soji domin juya akalar ƙasar yemen babban kuskure ne kamar yadda amfani da makudan kuɗaɗe wajen sayan zukatan mutane na gajeren lokaci ne da baya dawama hakanan haɗa kai da samun taimakon manyan ƙasashen duniya kan wata raunaniyar al'umma ba zai taɓa sanya wannan al'umma ta miƙa wuya tare da watsi da haƙoƙinta ba saboda tunanin mallakar al'umma ta waɗannan hanyoyi rashin zurfin tunani ne da kuma rashin sanin haƙiƙanin siyasar rayuwa wannan shiri da mahukuntan saudiya suka gabatar kan batun dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen ya zo ne bayan 'yan kwana. kwanaki kaɗan da amurka ta bayyana cewa sabuwar gwamnatin amurka ta gabatar da sabon shiri ga ƙungiyar ansarullah ta mabiya houthi a yemen domin neman dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta hanyar wakilinta na musamman zuwa ƙasar ta yemen timothy lendekin inda wakilin kasar ta amurka ke bayyana cewa a halin yanzu kasar amurka tana da sabon shirin ganin an dakatar da buɗe wuta a dukkanin kasar yemen tare da shawo kan mummunan halin da al'ummar kasar ta shiga a yemen kuma tuni ya gabatar da wannan sabon shiri ga kungiyar ansarullah ta mabiya houthi da take rike da mafi yawan kasar sai dai wakilin kasar ta amurka na musamman ya rubanya batun shirin kasarsa da gargadin cewa rashin amincewa da sabon shirin zai kara wurga kasar yemen yemen cikin masifan yaƙe-yaƙe da bullar matsaloli mafiya muni don haka wakilin na musamman timothy Lendekin ya bayyana fatarsa na sake komawa yankin gabas ta tsakiya nan ba da jimawa ba musamman idan har kungiyar houthi ta bayyana shirin ta na gudanar da zaman tattaunawa kan sabon shirin na amurka kamar yadda ƙasar amurka ta kwadaitar da bangaren yemen kan amincewa da sabon shirinta da cewa matukar bangaren yemen ya amince da shirin ta to lalle ƙasar amurka a shirye take ta amince da shirin gabatar da kayayyakin jin kai ga yankunan arewacin yemen da suke karkashin ikon mayakan kungiyar ansarullah ta mabiya hofi tare da fayyace cewar duk ayyukan da amurka za ta gudanar a yemen za su kasance ne tare da mahukuntan saudiya 'yan mamaya da bangaren hambararriyar gwamnatin kasar da ake cewa duniya ta amince da ita karkashin shugabancin abdulrabbu mansur hadi mai murabus da nufin samar da hanyar wadata al'ummar yemen da makamashi musamman sakamakon tsananin bukatar shi tabbas ganin sabon shirin ƙasar ta amurka kan yemen yana ƙoƙarin kare manufofin ƙasar saudiya ce a fakaice tuni mahukuntan ƙasar ta saudiya suka nuna amincewarsu da shirin tare da bayyana shirin su na taimakawa amurka wajen ganin shirin ya gudana domin kawo ƙarshen rikici a ƙasar ta yemen. kungiyar ansarullah ta mabiya husi da sauran kungiyoyi da al'ummar yemen suke goya musu baya sun yi watsi da sabon shirin da gwamnatin amurka ta gabatar kan neman warware rikicin kasar saboda shirin yana dauke da makirci na neman wurga kasar ta yemen cikin hali mafi muni da hatsari fiye da yadda kasar ke ciki a halin yanzu kamar yadda bangaren yemen ya mai da martani kan sabon shirin kasar amurka da cewa shiri ne da babu wani abu sabo a cikinsa kawai sake maimai maimaita bukatun kasar saudiya ne da na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka gabatar tsawon shekara da ta gabata saboda shirin baya ɗauke da batun kawo ƙarshen killace ƙasar yemen kamar yadda sabon shirin baya maganar dakatar da buɗe wuta musamman har-haren wuce gona da iri kan al'ummar yemen kawai yarjejeniya ce ta gajeren lokaci da za ta sake dawo da takunkumin killace yemen ta hanyar diflomasiyya tabbas shirin ƙasar amurka kan yemen ya gabatar da shawara kamar yadda da sabon shirin kasar saudiya ya kunsa cewa harkokin filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin kasar zai kasance ne karkashin kulawar rundunar kawance yar mamaya lamarin da ke fayyace cewar gabatar da ire-iren waɗannan shawarwari ba su rasa nasaba da wata makarkashiya da ake kullawa kan al'ummar yemen musamman bayyana wa duniya cewa an gabatar da shirye-shirye masu tarin yawa kan neman warware rikicin kasar yemen amma al'ummar kasar ta ki amincewa da su da nufin ta sunan yemen da al'ummarta a idan duniya tun a watan maris na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ne masarautar saudiya da haɗin kan ƙawayenta suka fara ƙaddamar da har-haren soji kan ƙasar yemen da nufin murƙushe al'ummar ƙasar ko amincewa da munanan manufofinsu amma bayan da suka gaza cimma aniyarsu tare da kwasar kashinsu a hannu masarautar saudiya ta haɗa rundunar ƙawance na wasu ƙasashen larabawa da na afirka kan yin dirar mikiya kan al'ummar yemen amma haƙar su ta kai ga ruwa ba don haka a halin yanzu suka koma ga makircin siyasa da yaudara da sunan shirin wanzar da zaman lafiya ta hanyar lumana masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. thank you saurare da haka muka kashin dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku shirin namu na yanzu amma da yake mana da dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. Ofishin hukumar kare hakkin dan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wani bayani da ƙwararriyar da ke jagorantar binciken kan kisan ɗan jaridan nan na Saudiya Jamal kashogi na zargin cewa wani babban jami'in Saudiya ya yi mata barazana ga rayuwarta. Kakakin hukumar Rupert Colville ya tabbatar da cewa bayanan da aka wallafa a jaridar guardian gaskiya ne kan barazanar da aka yi wa angus chalabar cikin wani sakon imel da aka tura wa kamfanin dillancin labarai na reuters a ran talata ne jaridar guardian ta rawaito kalabar na cewa wani babban jami'in saudiya ya mata barazanar cewa za a yi maganinta matukar bata dakata ba game da gudanar da binciken da take yi kan batun kisan dan jaridan jamal khashoggi mr kwalfil ya karar cewa ofishin ya sanar da labar cewa hukumomi da kuma bangaren tsaro na majalisar ɗinkin duniya na sanar da abin da ya faru koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami zuwa tekun japan lamarin da japan din ta danganta da barazana ga zaman lafiya da keta dokokin kasa da kasa wannan dai na zuwa ne kwana hudu bayan da koriya ta arewar ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu a tekun japan firaministan japan suga yoshihide ya kira lamarin a matsayin barazana yayin da kore ta kudu ta kira taron kwamitin tsaro na kasar tare da nuna damuwa kan lamarin wannan ne gwajin makami mai linzami na farko da kore ta arewa ta yi karkashin mulkin shugaba joe biden na amurka wanda ake kallo a matsayin wani sako ne ga gwamnatinsa tun da farko dai a ranar laraba joe biden ya bayyana cewa ba wani sabon abu a cikin gwajin da kore ta arewar ta yi a libya an kashe babban kwamandan mayakan halifa haftar cewa da mahmud al wanda kotun hukunta mai laifuka ta duniya take neman ruwa a jallo bisa zargin aikata laifukan yaƙi rahotanni daga libyar sun ce an harbe alwar da bindiga a birnin benghazi a shekarar 2017 ne kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta zargi warfalin da aikata laifukan yaƙi To madalla da haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Sai kuma da idan Allah a safiyar gobe inda za mu sake kasancewa tare da ku. amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shi ne kan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.